ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتعب اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد ينقوى لسكي صورارمو لكم أكلم عليه وأن اللوكشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 27 ga watan ramadana ne hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da 20 ga watan biyar shekara 2020 a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tasirin alkur'ani a ƙarƙashin wannan mu'assasa mai wannan suna na as-sahabatul kiram muna roƙon Allah ya sa wannan alƙur'anin ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira A kuma kamar yadda muka sanar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu rufe karatun tafsiri amma karatu yadda muka saba insha Allah za mu ci gaba da yi da izinin Allah kamar yadda muka saba a wannan mu'assasa kamar yadda muka yi bayani mutane suna turo da gudunmawa a cikinta daga jiya ba mu faɗa ba zuwa yau akwai mutane kamar haka akwai wani bawan Allah ya saka naira dubu goma akwai yakubu bashir naira dubu ɗaya muhammad mustapha muhammad naira dubu ɗaya sannan akwai husaina abdullahi naira dubu ɗaya akwai abubakar abdulkadir muhammad naira dubu ɗaya akwai abdulmalik mu'azu dalhatu naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu uku sadiq abdulmalik naira dubu ɗaya ibrahim abubakar dubu ɗaya aliyu idris naira dubu goma muhammad girema naira dubu ɗaya da biyar sannan akwai abdullahi wato salim hashim naira dubu biyar bello abdullahi naira dubu ɗaya magaji abdulrazak ibrahim naira dubu uku muhammad ahmad nera a muhammad ahmad nera dubu ɗaya rukayya aliyu gombe nera dubu biyu dr mk bawa nera dubu ashirin da biyar sannan akwai wato faru-faru naira dubu uku sannan akwai aisha buhari galadima ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari biyar shi ma sai suraju ibrahim naira dubu ainihin wato ɗaya wayannan bayan allah da wayanda suka ba da gudunmawa a baya a wannan mu'asaka muna roƙon musu allah allah ka buɗa musu hanyoyin samun su muna roƙon allah ta'ala ya shirya musu iyalansu fiye da yadda suke ƙoƙari gurin yi musu tarbiyya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala abin da zai zama musu damuwa ko yana kusa da su Allah ya nesanta su wanda zai zama masu alheri ko yana nesa Allah ka matso musu da shi kusa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu arziki da makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gidan aljanna akan din wannan mu'assasa sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas zero zero two seven three da haka bankin standard ibtc ne sunan kuma ashabatul kiram foundation ne sana akwai wani bawan allah ya Muhammadu sani daga Nijar, amma yanzu yana faransa ne ya turo da kudade a wajen kusan kimanin naira dubu ainihin wato saba'in da wani abu wanda aka saka cikin wannan mu'assasa da kuma wasu da ya ce a sai alƙur'anai irin wannan bugu da shi kasan ƙur'ani ne daga ci irin wannan bugu cewa amma bayan Allah don su karanta Allah ya buɗa masa hanyoyin samunsa Allah ya ji kan iyayensa da suka ainihin wato rasu da haka Muhammadu Sani muna roƙon maka Allah Allah ya ji kan iyayenka Allah ya buɗa maka hanyoyin da kake samu don tsarkin sunayensa Allah kuma ya tsare ka ya tsare maka mutuncinka jiya mun fara bayani akan fahima na kadihin nisa a ƙara maka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم فَأَغْرَقْنَاهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحدثون الكلم عن مواضعه ومن حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خاطئ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين الله تعالى يتفى بمحنقدهم saboda warwarewarsu ga mitaƙahun alƙawarinsu la'annahun muka ne musu albarka waje alnan ƙulubahun muka yi zukatansu suka zama ƙasiya busasshiya wannan ta tsayo harrifunar kalim suke canja maganar Allah amma wazihi daga inda bai kamata su canza shi ba wani su hasdan suka manta rabo ma zukiru bihi wanda aka ambatan musu a cikin littafin nasu ga wanda ya bi Allah wala tazalu kai mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za ka bushe ba tasali'u kana tsinkaye alaƙa ilatin minhu akan maha'inta daga cikinsu illa qalilan minhum sai 'yan kaɗan daga cikin su na ka kai rangwame kai musu afuwa wasu aka kau da kai inna Allah yuhibbu al na Allah yana son mutane masu ihsani jiya mun fara bayani akan wannan ayar wannan fa'u din isti'nafiya ce alba'u harfu jarrin ne harfu ne wato sababiya ne tunda muna da wato fi da take zuwa da ma'anar sababiyya hakanan harfu jarrin da yake zuwa da ma'anar sababiyya harfu jarrin sababi ne mabnin alal fathi alal kasri la mahalla lahu min al i'rab ma dinnan da aka kawo ko kace sila ko kace za'ida li ta'kidil ma'ana da ka sai zamanto naqdi sai zamanto ismun majarurin ne bil ba wa alamatu jarrihi al kasra al zahira ala akhirih wa huwa mudafun him mudafun ilayhi min ta sai zama shine maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fataha al zahira ala akhirih wal masdaru ya'malu amala fi'lihi da haka masdar ne aikin da fi'ili yake kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سيس سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء القتل أنا مصدرني سيد ما يعمل عمل فئله شيسا الأنبياء سيد ما شين مفعول بهنا القتل وهكذا ولم فبما نقدهم يعني مصدر أيكم لفئله شيء سيد من تو من ساقا shine maf'ulun bihi nashi wa huwa mudafun da haka hum shine mudafun ilayhi da haka wannan jumlar gabaki ɗaya gabaki ita ce ainihin wato ko jumlar da za ta biyo gaba saboda wannan Allah sai ce la'annahum sai maka tsine musu albarka fi'ilin la'ana za mu ga cewa akwai nunin a ƙarshen shi amma idan ka tafi ƙur'ani za ka ga fi'ilun mali idan ya haɗu da na addalatu alal fa'il ana gina shi kan sukun ne amma wannan za ka ga cewa akwai wato fataha ne to nunin ne guda biyu ɗaya mu sakina, ɗaya kuma mu da haka maimakon a nuna rubuta su guda biyu a ce la'ana na hum sai aka idgamin ɗaya ta hanyar mai da shi shadda sai zama la'an na hum sai muka tsine musu da haka ne da manto fi'il madin ne mabniyun ala sukun littisalihi bin na addalatu ala alfa'il wa na addalatu ala alfa'il ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل ذاك bihi. Jimla ta. في محل نفس مفعول به جملة فبما نقدهم ميثاقهم لأنهم غباكي ita ce jimla. wato istinafiya la mahalla laha min da ita aka fara zancen sannan Allah ya ce waje alna sai muka sanya atafi ne da aka za mu ga anan wajen yayin da ja'ala ba shi da matsalar da fi'ilin la'ana yake da shi shi yasa za ka ga ga nunun din abin da ke gabanin nunun din sakin ne da aka sai zamanto ja'alna فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعل كوكتي لاتصاله بناء الدالة على الفائل التي تدل للمتكلم الذي يقدم نفسه والتفكيرون أكم من مغانا لإكي جلم مكانها لا تسير زمنت في محل رفض فائل قلوب شين مقول به أول وهو مضاف هم مضاف إليه qasiyatan shine maf'ulun bi tsani waja'alna qulubahum qasiya sai muka sanya zuciyarsu sai ta zaman to busasshiya da yawa daga cikin malamai sun karanta qasiya bi sigat ismul fa'il kamar yadda Allah ramma ya amma idan muka bi da imdadin qur'ani za mu ga cewa yadda rubutu ya sha bamban da yadda za ka rubuta shi a ta'ila ta da haka za mu ga cewa da yawa daga cikin jamhur na ƙura'u haka suka karanta asiya amma hamza da imamul kisaki sun karanta asiya bai kunu biwasni e eh, wato asiya sai zamanto biwasni fai ala min ƙasa ya kaso al'imam shafi yana cewa ma al'asiri shaddid ya a asiyatan shafa wa arjulukun bin nasi amma ridan ala Allah madaukakin sarki nan wajen da yake wata anna qulubuhum qasiya shine qasawatul qalbi majaz cewa zuciya ta bushe majaz is yayin da asluhu as-salabatu wash-shidda shine zuciya ta tsauri kuma tsaurin ya zama yana da tsanani فاستقيلت لأدم تأثير القلوب بالموائد sai aka على wannan. fangal ne babba babu abin da kake zuwa ka ɗauka ka buga mai ka iya fasa shi ko to haka zuciya idan ta riga ta lalace duk abin da za a karanta masa na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu yadda ra'i wannan abin ya mata tasiri shi yasa Allah ya ce mata qasiya za mu ga cewa a kissar annabi Musa a suratul baqara da ya kawo cewa in qataltum nafsan ku tuna lokacin da kuka kashe rai faddar atun fiya wannan ya dinga tun kudawa wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne sai ya ce musu wallahu makurjin masu kuntum tattumun amma abin da kuka ɓoye to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fito da shi sai ya ce fa kullu qribuhu bi ba'liha muka ce ku ɗauki wani ɓangare na wannan saniyar ku daki wanda ya mutu zai tashi ya faɗi wanda ya kashe shi aka ɗauka aka bige shi mutumin ya miƙe ya ce wane shi ya kashe ni don ya ci gadon dukiya ta sannan ya sake komawa ya faɗi ya mutu sai Allah ya ce masa kadhalika yuhillahu labul mauta yadda ko ga wannan ya mutu Allah ya rayar da shi to haka duk wanda ya mutu Allah ya da ikon ya tayar da shi me yasa ya haka yace musu wa yurikum ayatihi yana nuna muku ayoyinsa ne la'allakum taqiluna dan na manto masu hankali bayan fa sun ga wannan abu, ban san wani abu da za a nuna maka ba nuna ikon Allah da girman Allah irin mutum ya mutu a gabanka a tayar da shi amma Allah sai yake sun makasar kulubukum in ba a da zalika fahiyar kal hijarata au ashaddu qaswa sannan sai zuciyarku ta bushe bayan haka Allah ya fi kaman dutse ya ce sai gara ma dutse da ita to haka mutane zukatansu suka zama yanzu tunda waɗancan mutanen da Allah ke ba mu labarin ɗabi'unsu a nan ana ba mu labari ne don kada mai irin halinsu kuma annabi ya riga ya gama magana yake cewa la na ummati ma ata ala bani isra'ila hazwan na'al bin na'al idan ana samun wanda zai danna mamashi ya yi zina da ita akan hanya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wallahi sai an samu wanda sai ya haka cikin wannan al'ummar waje allan qulubahum qasiya dan Allah ya ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru min al-anhar akwai dutsen da zaka ga dutse ne amma ruwa yana bubbugowa daga ciki akwai dutsen da zaka ga ya ɗallo daga jikin ɗan uwansa ya faɗo ƙasa saboda ganin girman Allah. Sau dutse ne, shi yasa Allah subhanahu wa ta’ala yake ainihin masu faɗa, yake cewa, Lau na zanna hagar ƙurani ala jabalin lara'aita hukka shi an mata sardi an min kashiyatillah. Wa tilkal amsalin da tsari buhalin nasi, wa ma ya aqiluha illa al'alimuna. wannan alƙur'anin da muke karantawa da dutse aka saukarwa da shi da sai kaga dutsen yana fashewa ya da saboda ganin girman Allah amma haka ake karanta ƙur'ani mu watsi ba abin da yake ƙara mana ba abin da yake daɗa mana a rayuwarmu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to shi yasa za mu ga a nan wajen da ya yi magana akan kan yuharrifuna al-kalima amma a can da ya gama سيك الله الأمر المسلمين أفا تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوهم يعلمون يقول كنا كمان وإن متانا لا يددك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله بين وصدق تكنس سنجم جنر الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوهم sannan suka jirkita maganan Allah bayan sun gane abin da Allah yake nufi shine yuharriquna kalima an mawadi'i din da Allah ya faɗa shi yasa za mu ga cewa dan mu gane duk abin da ya shafe su ya shafe mu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam ya anilil ladina amanu yanzu lokaci dan Allah ya ba ga waɗanda suke masu imani ne an taksha a qulubuhum li dhikrillah zuciyarsu ta taushi akan wannan alƙur'anin da ake karantawa wa ma nazala min al-haqqi Allah ya ce wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl kab ku zama kamar waɗanda aka ba littafi kafin ku kafin ku da aka ba su littafi me faru fa qala alaihim al-amadu sai dogon buri akan duniya ya tsawaita da haka wannan sai ya ja fa qasat qulubuhum sai zuciyarsu sai ta bushe da haka Allah sai ya ce wa kasirul lahum fasiqun da yawa a cikin su wallahi ɗai ne to wannan shine abin da muke jin tsoro a waye gari maimakon a ce masu ɗa'a ga Allah mu su ne kaso saba'in masu saban waɗanda sharrin su ya tsewa su ne talatin duk inda aka waye gari al'umma ya zamanto masu ɗa'a ga Allah cikin ta su ne talatin saba'in su ne mafi yawa su ne mafi sharri ta al'umma ta riga ta samu matsala ce da hali kuma mutum ya kalli waƙi in mai inda a ce ma an yi rabi da rabi rabin mutane da ake rayuwa da su alherinsu ya fi su yawa rabin ne su ya fi alherinsu yawa da da sauƙi amma duk wanda ya kalli waƙi in mu yanzu ya san cewa sharrin mafi yawancin mu ya fi yawa akan alherin wal haqiqatu taqul bal insanu ala nafsihi basir hakika na faɗa cewa kowane mutum ya fi kowa sanin kanshi yanzu wannan abubuwan da suka faffara a duniya Allah maɗaukacin sarki ce kul ara'aytum ka bani labari in atakum azabullahi aw atakum as-sa'atu idan bala'i ya zo daga wajen Allah ko tashin alkiyama ya zo a ghairin lahi ka da'una in kuntum sadiqi ina za ku iya kiran wani Allah wanda zai yaye muku matsalar idan kuna da gaskiya sai ya ce bal iyahu ta a a'a Allah kaɗai za ku kira kuma idan an kira Allah ne fa yakshi kuma ta ina yi in sha'a Allah sai sarki sai ce ya yaye abinda fa yakshi ya yaye abinda kuke kiran shi a kan shi in ya ga dama watan sauna ma su shirku da haka a lokacin sai ga mutane abinda suke na shirka da Allah sun haƙura da shi sun manta da shi sai ya ce wala kada arsalna ila umamin min qablika mun aiko manzanni kafin kai Maka turo jama'a da muka turo fa akhadnahum bil ba'sa'i sai muka kama su da tsananta tsananci wadda rari da cututtuka na rashin lafiya da talauci da rashin zaman lafiya me yasa Allah ya musu haka la'allahum yatadarruna dan mutane su kankan da kai su koma zuwa ga Allah shi ne dalilin yi musu haka Allah ya ce falaula don ne a ijja'ahum su tadarru lokacin da bala'in mai zuwa, mutane ba za su kankan da kai su koma zuwa ga Allah ba Allah ya ce in ka ga musifa ta zo wacce ya kamata mutane su tadarru'i su koma zuwa ga Allah sun ƙi wannan halin da duniya ta shiga ciki wallahi duk wanda kaga bai koma zuwa ga Allah ba to wannan shi ne abin da Allah ya faɗa ta walakin ƙasar ƙulubu zuciya ce ta riga ta bushe ta lalace saboda haka kowa ya duba da kyau ya gani yanzu wa'annan matsalolin da suka faru a duniya duk wanda faru wannan matsalar ba ta sa ya gyara alaƙarsa da Allah ba to yana cikin waɗanda waje Allah kuluba kuma ƙasiya mun sanya zuciyarsa busasshiya ta in ji Allah bushewanta gara ma ta isa ita gara dutse da ita in ji Allah subhanahu wa ta'ala falaula don me abin ba suna tadarra'u walakin ƙasar qulubuhum Zuciya ce ta bushe Allah ya ce wa zayyana na ash-shaytanu masu kanu ya'malun shaiɗan ne ya kawata wa mutane abin da suke yi to shi yasa zamu ga anan za mu ga Allah ya faɗa cewa sun manta ba mantuwa suka yi ba bari suka yi wannan sai ya ja sai ya ce yi harrifunan kalima an mawazu'i suna canja maganar Allah su karkatar da shi su ba shi ma'anar da ba shi yake ɗauka ba da haka za mu ga yi funa fi'ilun ne mudari'un مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائل الكلم شين مفعول به منصوب الحرف جر مواضع اسم مجرور بأنه علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف والحاء مضاف إليه سلم فعلا حرف يحرف مصدر شيء التعريف التعريف za mu ga cewa asalin alharfu fil lugha dama ne a tsarku, gefe Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi a cikin mutane akwai wanda ke bauta ma Allah akan tsara shi yasa yake fa in asabatu khairun natma annabi wa in asabatu fitnatu min qalaba ala wajhi da haka sai ya zaman to yu'awilunahu da haka yu'awilunahu ala ghairi ma unzila bihi wa yahmilunahu ala ghairi al-ma'al al-maqsud su fassara shi ba yadda Allah yake so ba su ɗauki ma'anar da littafin Allah zai ɗauka su ba shi yanzu ku kalla ku gani a kashedin da Allah ya akan annabawa ya ce masa ya ayyuhar rasulu balli ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatu wallahi dan sako daga wajen Allah annabi Allah ya kalle shi ya ce masa walau taqawwala alaina ba'ad al ku kalla ku gani walau taqawwala alaina da annabi zai kirkiri magana da ta shafa Allah ya ce Allah ne yake wakilta kuma ba Allah yake wakilta ba Allah cewa la akhadnahu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wasil fama minkum anhu ahadun ajihan min min ba wanda ya isa ya kawo manzan Allah agaji da cikin to annaba Allah yana faɗa mai wannan kai ka zo ka sa rigar addini a matsayin ɗan sako daga gurin Allah ka ɗauki a ma'anar abin da maganar Allah ba ta ɗauka ka cinsa a ciki don biyan ka akwai rigima a lahira sai ka duk wanda kuke ganin sun yi karatu kan ku ɗauka cewa wai akwai wanda ya sha walla ba wanda ya sha sai wanda ya karatu don Allah ya yi aiki da shi don Allah sannan shi kaɗai zai tsira a gaban Allah in magana gaskiya ka taso ba abin da ya dame ka da alaƙa da wani in wani abu yake maka na rayuwa in kamai zai fari ya maka daina ai ba shi yake rike da kai ba kafin lokaci shi yake rike da kai muna na zato ne ga Allah wallahi duk wanda ya je ya ɗauki ayoyin ƙur'ani da hadisan manzan Allah ya ba su ma'anar da ba sa ɗauka don buƙatar ta duniya wallahi ya ɗauko wa kanka rigima amma ba zai gane ba sai an tafi lahira sannan zai gane da haka malamai suka ce wa jumlatu yuharrifuna al-kalima an mawadi isti'na fi sabon nan ce ne an halin min jami'in la'anahu ko hal ne na wancan damirin da Allah ya faɗa da annahum sai zama huwa sahibul hal sai zaman to nan wajen yuharrifuna al-kalima an mawadihi jumla ce aliya halin kasancewarsu ta da mun tsire musu kuma suna canja maganar Allah daga inda bai kamata su canja ta ba da haka za mu ga cewa yana daga ciki kamar yadda muka ce ita kanta ma'anan alharfu shine karkacewa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره يومئذ دبره سيأتي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بكتب من الله ابن عاشور يفعل وكذلك ما هنا حتى نن أبن كينا أي يأدلون بالكلم النبوية أم مواضعها سنة توكر مغنغنون wanda ya shafi annabcin annabi Muhammad su karkatar da shi inda bai kamata su karkatar da shi ba na bi hafi fi ghairi masaliha su tafi da maganganun ta inda ba kanin ya kamata su tafi da shi ba wa huwa tabdilu ma'ani kutubihim as-samawiyya shine canja ma'anonin abin da ke cikin littattafan su wanda Allah ya saukar daga sama yace wa hadha at ya yakunu galiban bisu ittahu wannan karkatan wanda Allah ke magana galibi yana faruwa ne da mummunan fassara me yake kawo a mummunan fassara ittiba'an lil hawa bin san zuciya sai yace wa yakunu bi itman ahkam kaseer kaseerati da wannan ne sai koyi hukunce hukunce da yawa sai ya biyo baya saboda bin san zuciya gama garin mutane da haka kamar yadda na sha faɗa da zarar Allah ya jarrabe ka ya ba ka ilimin addini to kana tsakanin tsirafi biyu ne idan matsala ta taso jama'ar gari su ga abin da suke so kuma ba nan daidai yake ba shi kuma Allah ga abin da yake so nan daidai yake ko kai wa mutanen gari abin da suke so ku saba da Allah ko kai wa jama'ar gari abin da suke so ko kai musu kai ma Allah abin da yake so su kuma ka saba da su in kana karantarwa ya rage naka ka zaɓi wanda ya kuma ka so sai yake cewa wa yakunu bi tabdil alfaz kutubihim wani lokaci hatta lafazan littafin suna canzawa Ibnu abbas yake cewa ma yadullu ala anna at-ta'rif fasad at-ta'wil wannan yake nuna cewa ta'arifi daga cikin ma'anarsa ka ɗauki littafin Allah ka fassara ma'anar da ba ita take ɗauka ba kamar yadda galibin 'yan bida'a suke wajen ɗaukar ma'anar littafin Allah su fassara ma'anar da bai ɗauka ke samun gode ma Allah da annabi ya fara karantar da ƙur'anin nan shekara ashirin da uku an yi lokacin da ya rayu da wasu mutanen da su suna zaɓacin ƙur'anin bai fara sauka ba a gabansu ƙur'anin ya fara sauka har ya gama in yanzu za a yi bayanin wata unguwa da wani dacci da shi ya fara zuwa unguwar ya san gidajen mutane duk wanda ya zo sai wata rana ana so a yi bayanin unguwar yadda ta tafi wannan dattijan yana nan sai ga wani yaro matashi shi tasowa kawai ya ga gine-gine a unguwar ai ba ka yi adalci ba ka je ka samu wannan matashin ka ce maka bayanin yadda unguwar take ga wanda yake zaune a unguwar yana zaune tun ba gidan kowa anguwar kasar shi ya kamata ka yi bayanin yaushe me ya faru unguwar nan da haka shi yasa duk duniya bayan annabi wannan al'ummar ba wanda ya fi cancantar sanin mai Allah yake nufi da Qur'anin nan kamar ɗaliban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn jarir tabari imam al-mufassiri ne yayi magana doguwa akan wannan da haka maganar da ya faɗa yake cewa يقول عز ذكره وجعلنا قلوب هؤلاء الذين نقضوا عهودنا من بني إسرائيل قاسية من سن زكاة وإن وإن سك ورور القول daga cikin bani Isra'ila busasshiya manzu'an min alkhair wanda aka cire alheri a cikinta marfu'an min at-tawfiq wanda aka ɗauke samun tawfiqi daga wajen Allah cikin zukatan duk wannan fa shine kasiya din a cire alheri a zuciyar mutum duk wani abin da yake taufiki ne daga wajen Allah ba za ka samu ba yace fala yu'minuna wala yahtaduna ba za su imani ba ba za su dawo kan shirya ba yace fa hum li nazqillahi azza wa jalla tawfiqa min qulubihim saboda cire wanda Allah ya tawfiki a zuciyarsu wal imani da imani wannan ta sa yuharrifuna kalama rabbihim suke karkatar da zancen Allah allazi anzalahu ala nabiyihi Musa sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya saukar akan annabi Musa wa huwa at-taura wa yubaddilunahu wa yaktumuna su sannan su koyi da hannunsu غير الذي أنزله الله عز وجل على نبيه بابن الله يسوكر أكن النبي سبحانه ويقولون لجهال الناس سنة فأوى جاهلا مكان أتكنسوا sai ce hada kalamun lahin lazi an zalahu ala nabihi musa sai wannan ita ce maganan allah wanda allah ya saukar ga annabi musa wattauratu lati auhaha ilaihi da kuma attaura wacce allah ya yi wa'ayi zuwa gare shi ya ce wa hadhihi min sifatil qurunin lati kanat da musa min yahu. wannan ita ce wato daga cikin siffan karnonin da suka kasance bayan annabi Musa daga cikin Yahudu mimman adraka ba'duhum asara nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda suka riski zamanin annabi walakin Allah azza wa jalla zikruhu adkhalahum fi idad alladhina ibtada al-khabar anhu mimman adraka musa minhum إذ كانوا من أبنائهم وألا من هادهم في الكذب sai zamanto sai ake magana da waɗannan irin waɗancan saboda irin waɗancan duk abin da suka yi na ɓanna na zamanin annabi Musa haka abin ya taho har waɗanda annabi ya samu a Madina abinda suke yi kenan da haka za mu ga cewa Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa na kirkiran ƙarya da suke yi da warware alƙawari wanda suka ɗauka tsakaninsu da Allah za su bauta mai shi kaɗai za su yi riko da attaura su yi aiki da ita da haka za mu ga a suratu ali imrana Allah me yake faɗa ja mana ayat cewa inna minhum la fariqan وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون نعم فلا من فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله أقوم ما كان لبشر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبي هبة ثم يقول ثم يقول للناس لي من دون الله ولكن كونوا بما كنتم تعلمون الكتاب ولا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون الله يسوى إن منهم wallahi daga cikin waɗannan mutanen da Allah yake magana akwai waɗanda ya yalwuna alsinatahum bil kitab idan suka zo bayani akan littafin Allah sai su karkatar da harshen su sai su ɗauko wani abu na bayani nasu sai su cusa idan suka cusa wanda ke sauraron su sai ya tsammanin cewa bai ta hasabu min alkitab sai kai tsammanin wannan maganar da suka tusa ita ma tana cikin ta Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma huwa min al-kitab kuma bai cikin littafin Allah idan suka faɗe ta kuma sai ce ta Allah ce sai ya ce wa yaquluna ala al-kadhib sai su faɗi magana akan Allah ta ƙarya wa ya alamuna kuma suna sanar cikin haka suna sane cikin haka yanzu ba ku kallon wani Allahu ya hali Allah ya shiryar da shi zamu ci cikin ramadanan nan fa aka mai tambaya alga ta malam ni ne in zan tashi shehu ibrahim in zan zauna shehu ibrahim in zan ci abinci shehu ibrahim in zan kwanta shehu ibrahim mun yi gaddama da wani ya ce min haka ba kyau ta shi ne nake so kamar ƙarin bayani ya ce ai kawai ka nutse cikin shehu ko mai ka ci gaba da cewa shehu ba matsala annabi yana karanta da abdullahi dan abbas ya ce ya gulam san millah duk abin za ka yi ka ambaci allah in annabi zai ci abinci ya ce bismillah in ya gama ya ce alhamdulillah in zai sa kaya ya ambaci allah in zai cire ya ambaci allah zai shiga bayi ya fito ta sai wani ya zo ci in za ka mutu annabi ya ce man kana asiru kalamihi la ilaha illallah shi kuma wannan asiru kalamihi ya shehu yara su zama ɗaya amma kuma da sunan addini ake wannan kuma sai ka ga sai an yi ƙoƙari an nemo wasu ayoyi na an murfe su an shaƙe su ga inda ayoyin ya kamata su bi amma da bala'i ba za su ba nan ba dole sai an dawo da su sun inda ake ganin bukata za ta biya da addinin Allah kuma sai mutum ya zo ya ce wannan addinin Allah ne ya ce a ta zai zama addinin Allah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun suna faɗar magana akan Allah wallahi sun san ƙarya suke ƙarya suke to shine Allah ya ce ma kana li bashari bai yiwa ga wani mutum bai dace ba an ji utihu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa Allah dan ya dauki annabta da littafi ya bashi ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله sannan ya mutane ku ɗauki haƙƙin Allah ku bani walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun shi yasa sai yace wala ya amurakum ba yadda za a yi Allah ya umarce ku an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba a ce ku ɗauki annabawa da mala'iku ku ba su haƙƙin Allah yace a ya amurukum bil kufri ba da idan antum muslimun ta yaya Allah zai umarce ku ce ku kafarci bayan da kuna musulmi ai ba zai yi ba ba zai da za a yi hakan yayi wannan shine abin da ake kuma yanzu abin da al-Imam Ibn al-Qayyim ya faɗa annabi ya faɗa cewa duk ɗabi'ar da aka samu waɗancan sun yi sai an samu ana yi yanzu mu ma a cikin babu waɗanda yuharrifuna al-kalima amma wadihi ana samu mutum ya zo ya ja ayoyin Qur'ani ya karanto hadisan manzan Allah amma sai ya ɗauki biyan buƙatar sa ya sa a ciki ma'anar da shi a ƙararar zuciyarsa ya san wallahi ba haka Allah ke nufi ba ya san wallahi ba haka manzan Allah yake nufi ba amma dan buƙatar zuci dan buƙatarsa ya yi murɗe ayar ya murɗe hadisin ya ba su wannan ma'ana wannan shine babban abin da ake Allah ta'ala ya ce wa su habban suka manta rabo min ma dukkiru bihi wanda aka ambatan musu alhazzu shine annasibu wa tankiruhu una litta'zim aw at-takfir bi qarinati bi qarinati az-zam nan wajen Allah ya ce wa nasu hazzan sun manta rabo zamu ga cewa hazzan an kawo shi na kira a bayan mun bayani cewa daga cikin dalilai guda shida da yasa ake nakara abu akwai at wata azimu to nan gurin duka guda biyu ya haɗa wani su azan rabon Allah yana so nuna babban rabo ne sannan rabon yana da yawa wanda suka manta suka bari domin waɗancan abubuwan da Allah ya faɗa a baya ya ce in nima akum la in aqantumus salata kaga yana tare da kai ta hanyar kulawarsa da tsaronsa da ba da kariyarsa gare ka me kake nema a duniya ka samu wannan sannan idan ka je lahira a nan duniya ya sa cewa la'ukaffiran na an sai ya ati kum wale udukhilan na kum jannatin ta jirimin tatar an haru mai kake nema sama da wannan to amma tare da haka wa'annan mutanen wannan rabon da Allah ya ambata wani su haddan min ma zukiru bai sai da suka waƙi ka Dan anan wajen nasiya ba sun manta ba ne a bari suka yi dan nasiya yana zuwa da ma'anan mantuwa shine rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana fantan falamma balaga tun inda Allah madaukakin sarki yake magana falamma jawaza qala li fatahu atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فنن واذكر ربك إذا نسيته wannan duka mantuwa ne amma mantuwa yana zuwa da ma'anan attarku shine nasullaha fa nasiyahu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha sai ka manta ba manta ya bari to wa nasu hazzan suka barrabu yasa za mu ga balaraban mutanen yamma da ya rubuta waccan wasiƙan ya rubuta wa dadi da zai ya ce alamun mabulgun annili dadi wa zai wa kullu sa'un fi biladi walatan kufri khawfa fawata malin wa tsam a salamatin min ji fasali bi an la yabqa bainal muslimina wa bainakum alamatul wijhadi khazantum jam'a islamin jiharan ridan minkum muwalatul a'adi sai ce nasitun ma za fil kitabi idza aqtatum subul rasul nasitun ba sun manta ba ne, bari suka yi Ya ce yace za saboda wannan ne mu kuka kuskure wa tafarkin shirya da haka nan wani su haddan suka bar an ce nasu ne da ma'anar cewa akwai lokacin da in mutum ya bar abu ta yadda ba lokacin da zai koma kansa sai a kamanta shi kamar ya manta ne don Allah ya faɗa cewa a can baya cewa sun yi watsi da littafin Allah fa na budu wara a zuhuri wasu sama nan kalila kaga sun yi watsi da shi a bayan bayan su kinaya ne na cewa ba masu da lokacin na littafin Allah shine wa nasu haqqan mimma dhukiru bi suka manta rabanda suka bar rabon da aka ambatan ne za mu ga Allah yana faɗan nasib alhazzu da ma'anar rabu ya ce yusikum Allahu fi auladikum Zakari, mislu hazbul unsayin sannan yace wa in kanu watan rijalan wa nisa'an falizakar mislu hazbul unsayin da haka haka da zo maganan tsaro na yace fakara da ala qaumihi fi zinati da zina yuriduna alhayata hayatar duniya ya laysa ya mithla In na qaum innahu lazu hazzin azim sannan haka Allah ya ce wa ma yastawil a'ma wa man ahsanu ƙaunar. mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin sai yace wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim sai yace wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin sai ma rabo masu samun girma babba sannan suke ainihin wato yin wannan don haka za mu ga Allah yana lallashin annabi yana ce masa wala ya hazunka qawluhum wala ya hazunka alladhina yusariquna fil inna min innahum lam yadurru shaia shay'a yuridu Allah an la yaj'al lahum fil akhirah wa lahum adhabun sannan za mu ga wannan ayar da ke gabanta za mu ga ya faɗi cewa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan su ma haka suka bar nasu rabon da aka ambatan musu kuma da abin da aka faɗa kan aka faɗa mu ma yanzu sai ka samu akwai masu wannan ɗabi'a wani ko ka ganshi ba Bayahude. wani kirista kirista wani ka ganshi wata rana ba Bayahude. ba yahude mutum ɗaya ne ka ganshi ba yahuda ba kirista kirista haka za ka ganshi musulmi musulmi ba yahuda kirista kirista haka muke da su ga sanan ana ta fama da su ana ta fama da su Allah ya kiyaye na haka ibnu ashur yake faɗa yace wa qad jama'atil aya wannan ayar ta hada min ad-dala'il ala qillati iktisarihim bid-din wa raqqati ittiba'ihim thalathatu usul min dalika yace ta hada wato al'amari guda uku wa hiya ta'ammulu fi naqdi ma ahadu alayhi min al-imtisari wal ghurur bi su'i ta'awi na farko danganci wajen warware alƙawarin da suka yi tsakaninsa da Allah sun ibin umarninsa sannan da kuma ruɗuwa ta hanyar yin mummunan fassara akan littafin Allah sai ya ce wani siyanun nashi an ƙillata ta ahudar dini wa ƙillata da hikimamu wannan barin yana tasowa ne daga lokacin da baka damu da addini ba bai a gabanka to duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi magana to su ya wulakanta me yasa kuka ga wannan sallar ranar da annabi zai bar duniya ya fito ya kalli sahabbai cikin sahu shine babban abin da ya faranta masa rai sai na umar an soke shi da makamin ya faɗi abdurrahman bin auf an ɗauko shi an sa shi an ci gaba da sallar. sai na umar ya yi tashi amma tambaya yake a sallar nasu mutane sun yi sallah mutane sun yi sallah da haka duk lokacin da sallah ta wulakanta cikin al'ummar musulmi to duk wani abu da ka sani na addini ƙasa da shi sai ya wulakanta kuma wannan ne. to da zarar addini ya samu mutum ya samu karancin kulawa da shi to daga nan duk wani abu da yake da alaka da Allah kaka tsammanin zai mutunta shi yace wal maqsud min anna hada na akabira bi halihim wa da min al huquq fi mithlaha yace manufar shine ne mu lura da halin mutanen nan mu wa'azantu kada mu afka cikin irin abin da mutanen nan suka afka wa qad hada ulama'ul islam radiyallahu anhu hada din min kulli masawib tarihi. kuma malamai sun yi kokari wajen kiyaye addinin musulunci duk abin da wani zai shigo ya lalata shi isa duk wani dan bid'a da zai ja maka aya ko hadisi karyawa ta farko da za ka mai ka tambaye shi waye magabacin shi zai ya gama jan ta ya gama ɗin ƙa'idarsa ta larabci sai ya gama ka ce eh, to gaskiya dai kai tambayar da kake ta dai san annabi ya karantar da ƙur'anin nan shekara ashirin da uku kuma yana da sahabbai kuma kai abin da kake da intiƙali annabin nan ya fi ni ya fi ka malamin da kai karatu a gurin shi sahabbai malamin da suka karatu a gurin shi malamin su ya fana tambayar da kai kai kake yi shi ne dan Allah kana so cikin ɗaliban da annabi ya karanta shekara 23 wannan fahimtar ta kawace da ita yanzu aka ga ya fara zazzare masa eh, dai to dole ne za a ce komai sai da magabata <laughs> eh? a abu alaka kafalan abu ne na mu'amala in yanzu sa wannan hular in da na ce addini ne ita ma to kaga dole in kawo magabaci a gani wai cikin dalilan da wani ke kawo annabi ya rike laptop ne kwanan da wani jo wani annabi ya rike laptop ne dan Allah ka jima ana maganan karatu shi annabi bai zo don ya koya maka kai amfani da laptop ba shi ya zo ya koya maka ne yadda alakar ka da Allah za ta jaru duk abin da yake ibada ne annabi ya fi iyawa daga ran da wani ya zo shi ya fi annabi iya sallah kafiri ne sallah ibada ne da ka dole kowa ya koye ta ta hannun annabi saboda haka al'amuran duniya za ta faruwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sun ba wannan bai tafa darajar matsayin annabi ko ɗaya don dama ba don shi Allah ya turo shi ba don koyawa mutane ibada Allah ya turo annabi shi ne tuna sai yake cewa fa mayyazul ahkama al mansusa wal maqita wa wada'u al qabil litamyiz baina malamai suka bambance hukunce hukunce wa'anda suka aka tabbatar da su ta hanyar nasi da wa'anda kiyasi aka yi sannan suka tsora lafari da alqab wanda ake kiyaye abu ولذلك قالوا في الحكم الثابت بالقياس da haka daga wannan ne suka yi magana akan hukunci tabbatacce da kiyasi yace yajuzu an yi yuqala huwa dinullahi wala yajuzu an yi yuqalu qalahu Allah yace wala tazalu ba za ka gushe ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tattali'u kana mai tsin kai za mu ga cewa alwawu dinnan isti'nafiya ce fa sabon zance ne la nafiya ce كذلك مفعل ابن مضارع مرفوع لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء sannan zala yana daga cikin af'al wa'inda suke na shi shi yasa a nan wajen ba za ka ce wa fa'ilu huwa damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta sai dai wasu muha damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ya rasulullahi da haka jimla ta tattali wa na cin gabaki ɗayanta ita ce fi mahallin nasbin khabaru zala domin zala yana daga cikin afa'al listin ta kai annabi ba za ka gushi ba kana da rai tattali'u kana kayi kuma sai aka kawo tattali'u asalin a ne akwai ta'un guda biyu sai aka yi abin da ake ce masa ainihin wato ibdali canja wani halafi da wani halafi sai zama tattali wa alaka inatin minhum da haka ba za ka gushi ba wa fi'ilu la ta zalu ya dullu a lastimirari la'annal mudari a lijilalata a lastimirari kamar yadda mudari in zala yana nuni akan istimirar shi yasa a waccan ayar Allah ya ce mana wala ya zalu na yi ku wannan matsiya addinin Allah da kuke gani ne ya dullu a lajjawa ne wa lastimirari don ya nuna maka in kai kana kan addini to makiya addini ka shirya wallahi ba za su daina ka ba za su yi yaƙin ta fili za su yi yaƙin ta ɓoye amma sai sun to haka Allah ya ce wa annabi wala ta zaru ba za ka fushi ba ta tsariku kana tsinkari alaka ilatin minhum akan jama'ar da suke ma'a'inta ne daga cikinsu illa ƙalilan minhu sun ‘yan kaɗan daga cikinsu akwai bayanai wanda suke da alaƙa da wannan li'anna fi quwwati li'anna fi quwwa wato al-istimrar al-fi'l li'annahu fi quwwati an yuqal yadumu tilauka fa inna tilau majadun mashhurun fil ilmi bil amri da haka nan wajen suka ce kinaya ce anil anil anil matsali'i alaihi ai la yazaluna yakununa fa tattaliqa ala siyanatihim ba za su gushi ba za su gaba da ha'inci kai kuma Allah zai dan kayar da kai ga haɗinkin da suka kulla Allah ya ce ma annabi haka ibn ashur ya ce wal kha'inatu al khiyana fa huwa masdaru ala wazn al fa'ila kal afiya wat taziya daga nan ne Allah sai ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni Allah ya san duk wata ido mayaudariya da haka kha'ina da khafiya da aqiba suka ce ismu masdar ne ba masdar bane wa asalul khiyana asalin khiyana kuma shine adamul wafa'i bil ahad shine rashin cika alƙawari wala alla aslaha izharu khilafil batil yace ba mamaki asalin sa in zo ina mu'amala da kai ina bayyana maka abu amma abin da nake bayyana maka a fuskata ba shi bane abin da na koyi a zuciyata wannan shine asalin khiyana wannan shine asalin haɗin shi Allah ya kiyaye yace waƙila qila ka'inatin yace sifa limahdhufin wace sifa ce wacce ake an shafi shine wala tazalu tastali'u ala ta'ifatin kha'inatin minhum ba za ka bushe ba wata jama'a daga cikinsu su mahaɗinciya kana tsin kayanta sai ƴan kaɗan daga cikinsu. da haka yake faɗa yace aradal kha'in walha sannan sana akwai wanda suka ce ka'ina din nan ismul masdar wannan ta'un din an kawo shi ne lil Mubaraka. kamar yadda akan ce al-allama ai ba ana nufin wannan ta'un din ta'ut ta'mis bane al-allama ana nufin wanda yake da ilimi mai mugun yawa to haka ka'ina nan Allah ya nuna wa al'ummar musulunci yahudun nan da kuke ganin su waɗannan mutanen ke yaudara su tana da mugun yawa ha'incinsu yana da mugun yawa shi yasa Allah ya kawo shi ala kan cewa wala ta zalu tattalu ala ka'inatin minhum illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin su to maganin kiyana da ma'anonin da ya zo a ƙur'ani akwai maganin almasiya kamar yadda ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum sannan akwai nazbul ahadi warware alƙawari wa in ma takafanna min qawmin khiyanatan bi ilaihim ala sawa akwai tarkul amana rashin amana wala takun lil kha'inina khasima sannan akwai al-mukhalafatu fi dini sabawa cikin addini Allah ya ce wa daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'atan ta, wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fa kanata huma haɗinci cikin addini khiyana ne khiyana ne da kuma hukuncin khiyanar ita kanta idan ka sai Allah ya ce fa'ab wasu Za ka saka ci wannan fa'ul ɗin waƙi'a ce fi jawabin sharɗi muƙaddar shi ne in tabu wa aslahu fa'afu wasfahu in sun tuba suka gyara to kai afuwa ka kau da kai inna Allah yuhibbul musini al-imamu ibn kasir da ragowar malamai babu lokaci suka faɗa suka ce wannan ayar ta ƙarshe fa'afu wasfa fa'afu anhum wasfa suka ce an shafe ta da ayar da ke cikin suratul tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون سكتي wannan gabar sa'af anhum wasfa an shafe shi da wannan aya laka ka yaƙe su in ji Allah subhanahu wa ta'ala tun da ba imani da Allah da ranar lahira ba waɗannan su ne amma akwai bayanai da suke da magana da kiyana ɗin da kuma kiyanin yahudu nan muna kallo a duniya yanzu ana yi yanzu ga shi nan wannan abin ya taso maganarsa cewa duk da majalisa ta yi watsi da abu amma nan gaba ka jira za ka tafi an dawo da shi wani abu ne za a yi maka alamma mai kama da allura ko zai shiga cikin jikinka cif sai ka ce wani abinci. wakil in aka yi maka shi to daga nan ko me kake a duniya ana kaninka ana kallonka ina ka je waye zo wajenka me kace me aka ce maka in an sama matarka ita ma haka wai wannan abu wai shi su wai a kawo nan kasar kuma an yi maganin corona wani duk duniya a rasa inda za a gwada shi wasu a ƙasar nan duk duniyar duniyar nan to wannan duk yana daga cikin abin da Allah yake wala ta tazalu tasalu ala kha'inatin minhu ba za ku gushe ba sai kun ta tsinkai akan muguwan makirci da yaudara da mutanen nan za su ta shirya wanda haka wannan maganin cin din ya san su rike kayan su mu ba cif wani na dame mu ga malaria nan da typhoid kawai da ke kashe mutane a Najeriya su ciwon gugu su ciwon ulsa su waye baka taimake mutane ba sai ka zo ka ce za ka yi mutane wani to da haka muna faɗa musu da kyau wannan abun ba mu yadda da shi ba kuma ba za mu taɓa yadda da shi ba duniya ta kai shi wannan ita ce magana mu ba mu yadda da shi ba kuma ba za mu yadda da shi ba haka kawai da wani dalili billahi sai, Allah ya kiyaye dai lokaci yayi bari mu tsaya nan kan mu shiga babun tambihar tambihul babun tambihul gafirina Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh